ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل mai risala yake cewa duk wanda ya zagi manzan Allah a kashe shi kaji ba kai zagi manzan Allah shine an yuzkara ma yadullu ala nafsi fihi a ambaci manzan Allah da wani abu na tawaya ba sai an kutunta ma masa ba fa ku kula zagin annabi ba zagi da ka sani ne ni da kai ba zagin annabi aibanta annabi tasabbu a ta'ayi ka faɗi wani abu na tawaya ga annabi to hukuncin wanda ya wannan kurum kashe shi ake hukuncin wanda ya wannan mai kashe shi ake wala tuqbalu tawbatuhu ba a ma karban tubarsa saboda kashe shi zai tubar ba za ta yi masa amfani ba an masa haddi yani fala tusqituhu at-tauba to idan kuma bai tuban ba aka kashe shi ma bai tuban ba aka kashe shi to utila kafiran an kashe shi gafiri An fahimci wannan in kuma ya tuba Allah ne zai karɓi tubansa amma mu mutane ba mu karɓi tubansa ba malamai fa cewa suka yi ma zagin manzan Allah ya fi nauyi ya faɗari akan zagin Allah to me zagin aibantawa mu ba aqidan mu kenan a musulunci amma yanzu kaga a jarida sai a zagi annabi a nan sumaila yaran arnan maguza sun zagi annabi a jikin allo a makaranta secondary ne rikicin da aka yi ta yi kwanaki a nan tudun wada an yi yaran da suke rashin mutuncin su aka dauke su aka yi musu rantsuwa kuma wani dan siyasa musulmi shi ya dauki nauyin su ya tsare su ya sa rabu da su mutane na ne za mu musu kaza aka yi musu rantsuwa aka yi sau kuma aka kama yara aka daddaure su wanda suka ce za su dauki matakin har yanzu suna daure ba su ke su shi ne zalancin a irin waɗannan abubuwan da suke haɗuwa su tattakura mutane suna ta boston kowa ma abin ya ishe shi kawai ko tausayin su ba a ji saboda rashin mutunci da zalunci da suke yi dama ina son gabar magana ta zo ga wata jarida na a hannuna na ga talanta daily trust ne wannan jaridar daily trust allah saka musu alkhairi ita ce jaridar da a yanzu ba an yi ta sunan musulunci ba ne amma ita take sharewa arewa da musulmi hawaye suna adalci suna bin diddigi suna faɗin gaskiya abin mamaki shine wannan rikicin da ake ta na boko haram boko haram nan da ake ta yi komi a ce kaza komi a ce kaza shi akwai hannun jami'an gwamnati a ciki karara Allah ya tona wa tsinannu asiri da shirin zan faɗa saboda masu naɗa su naɗa daily trust barin karanta muku ta yaushe ce friday july 15th of july 2011 sha'aban 14 shekara ta 1432 trust ibadan shafi na biyu kusan muna bayani ana fada sai ana ganin kamar ko muna da wani ra'ayi ne ko muna goyon ba ko mu yan ta'adda ne ko imami da sauransu gashi nan dai gwamnati ta da dare da ko ba ta yin boko ba ce sai ya ce boko haram sai sa sss arrest kaduna lawmaker a ciki ashe wani dan majalisa ne na majalisa kaduna fa wani arni a port suka kamo shi iya da hannu dubu a kan harkar boko haramun din nan sunansa mr yakubu bitiyong ya ce gashi nan a takaice kawai don ku nemi jaridar a member of the kaduna state house assembly representing kaura constituency mr yakubu bition has been arrested by the state security service